الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمدا رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا أبوه بافار مولدي maulidi a tarihi sai da shekara 400 bayan hijira 400 shekara ɗari 100 har 400 waɗanda suka fara yi su ne alfatimiyuna yan daular fatimiyya wanda cikakkun yan shi'a fatimiyya su suka fara yin maulidi a ban ƙasa ba wani mutumin kirki a tarihi da ya fara yin maulidi kafin waɗannan duk wanda ya maulidi yi koyi da waɗannan ne al-fatimiyun yan shi'a tantagare yan shi'a wanda suke cewa addini yana da zahiri yana da batini waɗanda suka ce zahirin azumi sallah zakka aikin haji wanda annaba suka zo da shi ba shi ne manufar halittar halitta ba batinin ɓoyayye ba sallah ba ba azumi ba shi ne abin da aka halitta halitta da shi a wurin su in baka yin zahirin kana yin batinin ka tsira amma in kana yin zahirin baka yin batinin kai halakakke ne su ne wanda suka fara yin wannan gaba ɗaya addinin su da masu a biki ya ƙare gaba ɗaya don su maulidin da suke farko su yi maulidin annabi sai su yi maulidin aliyu sai su yi maulidin hassan sai su yi maulidin hussein sai su yi maulidin fatima ba guda biyar ba kenan na shida sai su yi maulidin sarkin da a wannan lokaci shine sarkin shi ma sai a yi mashi a haɗa shi da waɗancan to waɗannan su ne suka fara yin maulidi ban kasa kafin kowa ga littattafan tarihi na ya rage na a je a kaɗewa littattafai ƙura a karanta a gani waɗannan su suka fara yin maulidi ban kasa da haka maulidi baya da hujja ko cikin qur'ani ko cikin hadisi ko aikin annabi ko maganganun sahabbai ko ayyukan sahabbai ko maganganun su ba wata shaida ta tarihin mutanen kwarai da ke nuna maulidi duk wanda zai kafa maka hujja kan maulidi man hujjar ita ce tana takaituwa cikin ababe guda uku ko su duka ko wani daga ciki hadisin karya ko za'ifin hadisi ba ɗaya ba kenan san zuciya da mafarki ba biyu ba kenan kamancece ne da kirista arna kafari, sai su ah, tun da kirista sun yi wa annabi isa maulidi sun tuna ranarsa to ai annabi idan Allah ya fi cancanta a yi masa sama da annabi isa kaga nan sun kwaikwayo ne wajen kirista to da kansu sun faɗa shahidu shahidu min ahliya da haka ya yan uwa hakikanin gaskiya in dai muna son mu so annabi hakikanin so ga alamomin san annabi alama ta farko imani da shi imani na gaskiya son shi sama da yadda kake son uwa da uba da 'ya'ya dukkan mutane a duniya alama ta biyu yada addininsa ka yi amfani da iliminka da dukiyarka da kudinka wajen yada addinin musulunci ka yada shi ga wanda musu musulunta ba ka karantar da wanda dama su musulmai ne wanda bai musulunta ba kirawo shi zuwa ga musulunci wanda ya musulunta karantar da shi addinin yaɗa wannan addinin ta hanyar dukiyarka ta hanyar iliminka wannan ita ce babbar alama ta san annabi sallallahu alaihi wasallam yaɗa addinin da ya zo da shi yaɗa sunnarsa annabi ya bar duniya a daidai lokacin da addinin musulunci bai wuce jaziratul arabiya ba sai yan tsiraru da suka musulunta ko a habasha ko a wuri na daban amma dai a jaziratul arabiya wannan tsokon kasashen yankin gulf nan a daidai nan musulunci ko abin da bai kai haka faɗi ba amma lokacin da annabi bar duniya abubakar ya zama halifan farko umar ya biyo bayansa usman ya zo ali ya zo cikin halifancin waɗannan halifofi guda hudu wanda shekaru talatin kaɗai suka yi a duniya sai da musulunci ya kai ƙarshen gabas sai da musulunci ya kai ƙarshen yamma ta duniya masharikul ardu magaribi ha gaba a daidai wannan lokacin ba su da mota ba su da jirgin sama ba su da gidan rediyo ba su da talabijin ba su da jarida yawan su bai kai namu ba mun fi su yawa dukiyarsu ba ta kai tamu ba amma suna da commitment na addini suna da iltizam suna da ashu'uru bil mas'uliyya su sun fahimci addinin a matsayin aiki ne ba waka bace ba su sun fahimci addinin a matsayin yada shi ne ba tsayawa da bukukuwa bane ba da haka suka yada shi suka yi jihadi suka kare dolar romawa suka kare daular mutanen fasha cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba tazarin kilomita nawa suka ce a wannan lokaci musulunci ya kara andalus karshen yamma musulunci ya kai har gabas har kan gaba da kasar tana a daidai lokacin rayuwar sahabbai cikin abin da bai wuce shekaru talatin ba da wannan gurin tarihin kano ya nuna addinin musulunci ya shigo kano shekaru ɗari shida baya ko sama da haka amma a yanzu in ka fita daga kano ba za ka ci kilomita hamsin ba sai ka sami gidan ba wanda babba haushe ne na baya da wani yare sai naka kuma bai shiga cikin addinin musulunci ba mu duba bambanci tsakanin yadda sahabbai suka nuna san annabi da yadda mu muke nunawa inda aikin da sahabbai suka yi mun yi ɗaya cikin goma ɗinsa da sai ka ci kilomita ɗari baka isa da gidan ba ma guje ba sai dai gidan mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma ga maguzawa a ƙananan hukumomin da suke cikin asalin jihar kano kirista suna ribatan su suna kokarin su samar da abin da ake kira kudancin Kano yadda ake da kudancin Zaria yadda ake da kudancin Borno a yau haka suke kaga maka makantoci a karamar hukumar garko a karamar hukumar sumaila a kibiya a rano a tudun wada a bebeji a karaye da sauran ƙananan hukumomi gudun da sauransu dan kira dan suke ginawa a turo ɗan ingila ko ba faranshe ko daga ƙasar holland ya zo yana gudanar da cocin ka je ka ga gari kila ba ma guje hudu ne ko biyar suka zama kiristoci amma a gina katon coci a zo a yi gida na fada a ajiye wa fada injin nika a ajiye masa injin casar shinkafa a ajiye masa shanu guda biyu da galma limamin juma'ar wannan yankin da ke limanci a kofar hakimi baya da kaza baya da injin tattasai baya da komai a gidansa saboda yadda muka riki addini wasa da biki saboda wanda zai kashe dubu ɗari a maulidin gidansa baya iya ware dubu goma ya bai wa yara a ƙarshen mako ya ce ku je ku musuluntar da mutane ga allowance ɗinku duk ƙarshen mako dubu goma wanda wata biyar za a yi yana ba su wannan wannan dubu goman mutane nawa cikin matasanmu masu kishin addini za ka tura karamar hukumar garko ko rano ko tudun wada ko wudul ko sumaila ko duk inda za ka tura su su je su yada addinin musulunci su kira zuwa kalmar shahada dubu goma mutum nawa za ta tura a mako dubu goma za su ɗauki safaya mota su tafi da ita su je su dawo dubu goma za su samu kuɗin abincinsu a ciki su je ranar lahadi su je ranar asabar da lahadi su je su dawo mutane nawa za su musulunta dubu goma sai kayi mako biyar kana yi dubu ɗari amma a maulidin gidanka sai ka tara waɗansu shehuna masu rawani ka ba wancan dubu goma wancan dubu hamsin wancan dubu talatin wancan dubu ɗari ha babba ha ƙarami gwargwadon girman rawanin kowane shehi gwargwadon kuɗin da za ka sa masa ambulan waɗanda ba su da gaskiya babu addinin musulunci a gabansu ba sa son manzon Allah ba gaskiya suke faɗa ba ta yaya in gaskiya suke faɗa za su kyale waɗannan ƙananan hukumomin da maguzawa ta yaya za su kyale kirista suna dasa waɗannan mutane cikin addinin kiristiyaniti su ɗauko su bayan sun kiristantar da su su kawo su coci nan kusa da kings gadi ko kusa da queens cinema a nan gurin suke training ɗinsu yadda za su koma su kirawo yan uwansu zuwa ga addinin kiristiyaniti jiya nan da yamma waɗansu suka zo wajen malam abdallah wai kirista ne ba ma guje ya tafi kiristanci wai suke ce musu ai mu da ku musulmi ɗaya ne dan mu muna cewa annabi isa ubangiji kuma kuna cewa allah ku ubangiji kun ga kenan kuma kun yarda allah uba ne wai wannan tambayar suka ciyo tazara suka taho nan gadon kai don su tambaya wai wata ansa za su ba su su fa musulmi ne wata ansa za su ba su dan girman Allah in malaman nan da suke da'awar san annabi suke cece ku ce a rediyo da talabijin da gaske suke za a samu irin wannan